yadda za a yi zan lallafa shi insha Allah cikin satin da ke kuma kin ga na fahimci cewar shi mutum ne mai son dan kwaɗayin abubuwan lemu kan sha da ɗan naman nan da sauransu. Tun da fa ya zo wani ka duba ka kana so ka dawo da wuri ma ba ka samun zuwa saboda in ka zo ya zauna a falon nan ya fara yi maka zuba. Bacci ma baya kwarin ka ka kwanta da wuri. Eh dai ki gaya masa zamu rinka cewa muna kai masa ziyara bayan kwana biyu muna zuwa muna je ki gaya masa haka dan Allah ki lallaba shi insha Allah in Allah ya yarda mu shikenan homi zan lallaba shi in Allah ya yarda ka san fa baya son rabuwa da gidan nan yadda ka san ya zo aljannar duniya haka yake ji a gidan nan to amma duk yadda za a yi zan lallaba maka shi eh zan shigo gidan amma sai can dare sosai sai yayi bacci kai san shi mutum ne mai son ya ja mutum da hira har zuwa karfe biyu dare ba shi da matsala ya ja ka da hira ni kuma wallahi nauyin sa nake ji hajiya to shi nan ya to ke ma kin sani to ba ruwa insha Allah mu ne amin na gode to a da lafiya na gode love you bye bye kai kai kai tun da ka samu lafiya ba mutanen america ka samu lafiya ga wani yayin da kake wani fresh kake wani to ai kai yanzu ka duba kai na rayuwa Amerika tun da ta karbe ka kuma na abokina dawa take kuma gida ban jibila ga da kira wajen kira bai kamar cikin ban shigo bisu duba ka Allah dan waka kenan kauta kenan ai abokina gidan nan kai ne ka bari kawai ga maka lafiya ne ba to lafiya ba lafiya ba abokina ka san me wani siriki ne da ni mai masifar tsiya Allah ya jarabce da shi ga ma ajici ne ya ci wannan ya ci wannan ba sauki in ga maka ya takura ni ga baki ɗaya rayuwar gida na sai a to ai koyi sai a bashi kawai da abin da ke bukata a bashi ai siriki kace kana gani ba a yaba ba inda kai ta da ya fara ayaba ga maka wallahi ne ka ga na haɗe ta shi ya ji ya cika mun masa wallahi in ga ba ta ga mutanen kawai ai ka san wannan ya kamata ka samu ka bashi irin su dambuwa ka ko tuwon dawa kaɗan daga an ka bashi da wani wani dole ya zama zaro. an gaya maka abokina ba abin da zan iya yi akan wannan mutumin saboda ita kanta iyalin na babu yadda za ta yi da shi ina mahaifinta kuma ta saba da girke-girke ɗin waɗannan abinci namu na gida kan zai ka wani to Allah ya ga ma yanzu nan muka gama waya da ita na rasa yadda zai yi gidan ma da nake son zan tafi to ina ga abin da za mu yi kawai bara mun gaisa wasu mana kawai kaje ka kwanta ka rubuta to ina ga abin da ya kamata yi kenan bara yin rana din aiki na sai mutum kawai to mu ina ina mota okay a ai ga nan ma kawai bara mu tafi tare ma kawai yes mutumi na amerika nan ta shaɓe ka gidan siriki na gidan siriki na gidan siriki na ku sa mutane idan kai da ka ba a rinka duba bakonka annabin ka a rinka yin mutum uzuri ba za su yi uzuri ba wannan Rubewa nan da ta ga na ɗebo abubuwan nan da san yadda na daɗe ba a ga abun nan sai ta faɗa amma yanzu nan

na leƙa falo na shiga ɗakin ka kuma duk ban wanka ba a kana nan to ke abubuwan nan da kike eh, eh, kike sa min idanu ki rabu da ni yi abin da na yi ba amma saboda tsabin bakin ciki ke kin yi auren nan kin gudu kin ban mu a can kin ban mu kin ban mu da sauro in ba za ki ban kai ga aya ba ki yare ne ki koma ɗakin ki ko. Haba Abba. Ya kamata ka rage ciye-ciyen na yanzu ka yi lemu kana ɗaya har guda huɗu abba ina za ka kai su haka jiya ka sa ni kunya a gaban sirikinka ka dinga ciye-ciye ka ci wannan ka ci wannan ka sha wannan sai ka zuba min da mutunci a gurin gurinsa. Haba Abba. Na ina kira ka yi kudan a cikin ka amma zai sa ka a gaba yana ba faɗa. Saboda ke ba ki da kunya na zo gidanki shi ne za ki ci min mutunci haka zai na ɗauki kaza kina in ajiye in ajiye a gidan uwa ki zan ajiye kaza kaza a bawa sace shikenan kwashe kwashe ki tafi da su yanzu abba ba wannan ba ma wai abba yaushe za ka koma gida ne yanzu ka ga mun yi magana da shi ya ce min na tambaye ka ka koma gida wai idan ka koma ka nemi fili komin girmansa zai zo ya siyan maka ya maka gini mai kyau har wannan abeba ma duk za mu kwasa mu kai maka ta watan na zama muku bala'i masifa ni za a kora koran kare a cikin gidan nan ba mu ce ba to in na koma shegi nake ka ji yayo ba ni na na ce sai kin aure shi din ba ko da biki aure shi din ba ke za ki kai ga haka wallahi ba zan koma ba can ya gudu sauro yana cizo na agwagwa tana matsi gida kwado yana cizo na in dawo nan in zauna a nan gidan ki ce in koma wallahi sai dai in ku za ku tattara ku koma ne ku ba mu koma can ƙauyen ai wallahi sai dai in ku ne za ku tattara gida ku ina ku koma amma ni ina nan na ga guri dan Allah abba ka bar shi <laughs> na wuce abba ai da bage ciki ki duba abin wannan na je kauye ai na zan ka wannan in na je kauye uban wa iya wannan Thank you.

yana da kyau daman za ka ci abinci ka fara da ruwa domin nasu kenan ni da na sani sama da shekara bakwai ina gidan nan da tun da aka aurar da ita zan biyo ta bai ilahi

ƙaura abba ka ci a hankali duka wannan abincin naka ne me na haɗa tun daga can nake jiyo surutun ka kana ta magana to ba zan yi bismillah ba daga yin bismillah in ci abinci kenan ya zama bala'i ya zama masifa ke wannan yarinya kina mun hasada kina mun bakin ciki kina sara tarzoma wallahi kai kuma ga cokali ma duk cokalin a hukuje sai in saka shi a hukuje cokalin ya hukuje dan Allah abba rage kai yarinyar nan wallahi dole miki uzuri na Allah abba ka ci a hankali dole miki uzuri abba dan Allah wallahi <laughs> shegen zafi da abincin nan abba don allah ka rage abba kai kadai kake cin abincin nan yanzu in dai baki suka tarar da mahaifina yana irin wannan cin abincin baka kunyatar da ni ba kan da cikin yunwa ta kashe ni kenan sai a zo a binne ba ina nufin yunwa ta kashe ka ba amma ka ci a hankali yadda zai kosar da in ma baka koshi ba za a karo maka amma irin wannan haɗama haka abba to kin fi so idan ka haka yawwa abba kamar mara lafiya alkur'an karya ki dan Allah abba ka ka kara abinda nake so in gaya miki ni fa na ga wuri wallahi kika yi duk abin da zaki ki zaunar da auren nan naki ki saboda ni ko an sake ki wallahi ban fita na san ki da fushi tunda kika fara hasada da zuwa na duk yadda za a yi ki yi rigima da mijin nan naki sai ki ce zaki da biki ba sai yanzu da na zo wallahi ko an sake ki wallahi ba na ni ina nan bari in ji yana nan ki duro min shi mu gaisa shi sirikin hmm. naka hmm. ya zo ya ga yadda kake luman nan ai gara idan ka gama ya leko ku gaisa ni ba za ka ji da abin kunya yo oh, ka haifi ya ba ka haifi halinta ba saboda ya har yanzu saboda bakin ciki da hasada abin nan ba ita take suwa ba kawai ki girka ne kike nan kina bakin ciki mahaifinki ya ci abinci a gidan sirikinsa ka yarinya akwai yan ciki duk abin na fahimci so kike yi in yi fushi in koma gida sauro beraye cin naka duk ya cicizan na dawo nan tun da na nan ban ji kukan ko da sauro ba ba na da cin naka ba na da bera amma kin sa bakin ciki a gidan nan tun da na gidan nan maimakon ki murna mahaifinki ya zo cikin gidan arziki Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba ku zaman lafiya da arziki mai dorewa. Ai mijin naki ki rike shi hannu biyu saboda ba taɓa tunanin cewa haka ba ai ko ni da na zo nan har yanzu ban sa ranar komawa ba bare ke da kika baro dama ke da kike da mahasada a garin nan hmm, wallahi abba shi yasa kaga har yanzu fa na kin goma ƙauyen saboda ka san mutanen ƙauyen nan munafunci da gulma nan fa layi ya mutu amma hayin ne munafunci sai da ya haɗa rigima wajen binne shi in banda mutum haka ka ka mutu amma ka kira mutane ya san mutuwa zai yi je rinka rada mutane iya kowa na kuɗi iya kuma ba ko sisi da kike mai shi ai halin sani da to ina kuma yanzu ka wannan ai kirki mijin nan na biyu ka amma fa jiya abin nan yanzu ma na kuma cika shi ya nuna yadda zan yi tura abin nan amma wallahi ya kuma cika saboda kin san jiya na ya karkar nan ya cika na rasa a zan yi to da na yi hikima da na ji ya kara barɗa min sai na nemi bokiti wallahi dai samu ɗaya na can na zube shi a ƙofar wajen cika. Ba ka yi filoshin ba kenan abba? to abin ne naku da wahala na murda na wannan ya ki fita wallahi yake je kin kuma ko ki nuna mai kuma yi abadan Allah ka rage ciye ciye wallahi su suke bata maka ciki mutumin nan kar ya zo ya fara mun gori ba abba ya ce na ya zo ya yi kaza ba zai iya fitowa ba ne nuna maka a fuska dan Allah ba wani ni ban ga Allah haɗinki ma ya ce ba sai yi wallahi haɗin ki ya ce min kaga saboda na ga ka gidan nan kullum kaya kana ɗaya na ce na taho da kayan ne a tasha aka sace wallahi duk ban san ba cewa an kwashe kayan ba sai da na zo amma tun da ya fahimta na san zai ɗauko ba ce ji ka telan da yake mai dinki abu da Allah abba kakkasha wallahi zai saka maka ciki kai to na ji ba zan sha ba shi haka ba zan sha ba da Allah abba ko ayaba ya kaka ci ɗaya ta ishe kai dan Allah ya kana ma wannan dukka dina don Allah abu. to zan yi kokari ko cinya uku ce in ci a karkari sai in haƙura. ba yana ci da yawa a gabansa irin san rai na iya san kaza hisa ba na kiwo